Salatu wassalamu ala rasulillah ala al-muallif rahimahullah ta'ala yanzu muna magana ne akan diya kun san diya kudi ne mai yawa ko to wa tunajjamu diya ai wa tuqassatu za a rarraba diyar ba cewa za a yi wai dole wannan miliyan 22 da wani abu din dole lokaci ɗaya za ka bayar ba tanjim wato at-taqsit rarrabawa alal akila su dangin ka za su bada da diyar ne a rarrabe fi thalath sinin a cikin shekaru guda uku ina fatan kuna fahimta yawwa wa sulusuha fi sanatin wa nisfuha fi sanataini ha 1 over 3 ɗaya bisa ukunta a shekara wa nisfuha harabinta kuma za a iya bayarwa a cikin mai shekara guda biyu wadiyatu menene maurusatun alal fara'idi ana raba jiya kuma kamar yadda ake raba gado ko ba ka bane yawa za a iya raba ta maciya gado za su ci ta kamar yadda faralin raban gado ya zo an gane ko alfara'idul muqaddara kenan fi malil mayyit kenan kowane kowane magaji in an zo raba gado ana raba ta ne kamar yadda ake raban gado in an raba jiya kun fahimta an kashe muku dan uwanku ko ko ba ka bane to an ba ku diya to ya za ku yi ku raba kurin kashe mu raba za a yi a'a sai a duba inda ya mutu ne za a ci gadansa ya za a raba ta to sai a raba kamar yadda ake raba gado shine mawruthatun ala alfara'id wa fi janinil alhurrati ghurratun ghurratu ghurratu abdun aw walidatun wanda ya kashe da jariri na ya ba baiwa ba wanda ya je da ki wata mace mai ciki ka gane ko to zai ba da bawa ko baiwa Allah kiyaye ya aka ya aka yi kaje je ka make wata mace ashe tana ciki sai aka je likita ya nuna ya ce ai ka kashe mata da to zaka ba da bawa ko baiwa shine diyar shine ghurratun abdun abdun to kawo tuqawwamu bi 50 dinaran za a yi masa kima da dinari nawa 50 aw 600 dirham ko dirhami 600 shine yake matsayin dinari 50 وتورث على كتاب الله آآ آآ ولا يرث قاتل العمد من مال من مال ولا دية وتورث الغرة wannan ita gurra din mana baiwa da za a bayar za a bayar ne kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin littafin Allah ma'ana ala kitabillah kama ala hukumil fara'idil fara'id mazkura fi kitabillah a bisa yadda Allah ya bayanin faralin raba gado a cikin littafin Allah to sai ya ce wata magana wala ya risu qatilul amdi min malin waladiya duk wanda ya kashe wani da gangan to baya cin gadon wanda ya kashe din ko kuma diyar wanda aka kashe baya ci wani ya kashe ubansa don uban yana da kuɗi ya ci gadon sa to sai a haramta masa manista ajala bi bishai'in kabla qabla awanihi auqiba bi hirmanihi wala diya haka diya duk wanda ya kashe wanda gangan bare ci in an zo raba diyar in yana cikin maciya wataƙila ya kashe shi ne da gangan misali a dan a bada diya kuma a bashi to bara a bashi ba wa qatilul khata'i rufe min al mali duna diya wanda ya kashe to ubansa da kuskure fa shine qatilul khata'i wanda ya kashe ubansa ko uwarsa ko dan uwansa da kuskure zai ci gado tunda kisan kuskure ne amma duna diya amma ba zai ci diya ba fi janinil amati min sayyidiha duk wanda ya kashe jinjirin baiwa baiwa ce min sayyidiha tana da mai gidanta amma ɗa ne to sai ya mata ciki da jariri a cikin cikinta to to sai yake cewa menene wa fi janinil amati min sayyidiha ma fi janinil hurrati ma'ana hukuncin su dai kawai da hukuncin dan da yake cikin cikin ya da hukuncin dan da yake cikin cikin baiwa in dai dan mai gidan wato mai gidan ita baiwa da ne ba bawa ba to hukuncin su guda daya shine wa fi janinil amati min sayyidiha ma fi janinil hurrati to wa in kana min ghairihi fa idan kuma to dan na cikin ita baiwar ba na mai gidanta bane fa na wani ne eh, shine in kana min min ghairihi fa fihi ushru qimatuha to za a da ushiri na kimar kamar ya ushiri ɗaya bisa goma yawwa tunda ba kamar na wani na wani ne kenan wani bawa ne ya je lalata da ita ko na makamancin wannan wa man qatala abdan fa alaihi qimatuhu ka san da da da bawa kimar su ba ɗaya bane a shari'a mun faɗa karatun sati da ya wuce wanda i kashe bawa shi ɗin in dai ɗa ne ba za a kashe shi don ya kashe bawa ba ko to in ya kashe bawa ɗin ya za a yi to za a ce ya ba da ƙimar bawa idan misalin bawan zai yi kuɗi wajen dubu ɗari biyu to sai a ce tun da ba za a kashe ka dan ka kashe bawa to za ka ba mu kuɗi nawa dubu ɗari biyu wa tuqtalul jama'atu bil wahidi fil hirabati wal ghilati jama'a da suka kai farmaki na yaƙi shine hiraba an gane sai suka kashe mutum ɗaya walghila ko suka yi kisan gilla suka kashe wani mutum guda ɗaya mutum ɗari suka yi tarayya suka kashe mutum guda ɗaya to duk sai an kashe su ko suka kai farmaki na hiraba an gane ko alhiraba shine kullu fi'ilin yuksadu fi akhdul mali kaman kai farmaki da za a kwace wani dukiya an gane ko yawwa ya nemi a taimaka masa bai samu aka taimaka masa sun zo kwatar dukiyar suka yaƙe suka kwace mai dukiyarsa to sai suka kashe shi to sai an kashe su ko su ɗari ne da Allah ka duba na hukunci masha Allah dan tsare ran dan adai eh, mutum ɗari ma lalura suka suka yi sanadiyar suka kashe mutum ɗaya duk sai an kashe su saboda tsare ran mutum wa in waliyal qatla ba'dhum ko da wani bangare ne ya dauki nauyin kisan kamar su ɗari ne sai aka tura ku goma ku je ku yi ta dukan sa mu kuma mu ma mun yadda da kisan amma mu bara mu taba shi amma ku ku je ku kashe shi to wallahi ko da wani bangare ne suka kashe wasu ba su taba ba duk sai an kashe su umar haka ya faɗa ya ce da mutanen sana'a za su haɗu su kashe mutum guda ɗaya garin gaba ɗaya sai na kashe ku wallahi in ji umar ya zo yana bayani ne ya ce to bari in gaya muku ya ce mutum ɗaya garin sana'a gaba ɗaya duk garin nan kuka haɗu kuka ce mutum ɗaya wallahi sai na kashe ku duka in ji umar ya ce kuma ku jarraba ku gani mala ya ka gani da ana haka amma constitution ya kashe mutane tsarin kafirci constitution yanzu shi ake bautawa duk wannan karatun ya zama khabaru kana saboda arna sun rena muku wayo eh ba a yi naku ba kuma sun ce dole sai a yi nasu akan ma nasu ake eh Najeriya asalinta ina ce kasan musulunci ce ake arna fa a tarihi ku je karin tarihin Najeriya arna zuwa suka yi musulmi suka fara samu amma yanzu ka duba tun da aka yi Najeriya kaga inda ba da lokacin jihadin shehu usman dan fode da waka kaɗan dabba abubuwa ba duk lokacin da shekarun nan gaba ɗaya kafirci ake yi kuma har yanzu din akan tsarin kafirci muke har yanzu bokon mu kafirci makarantun mu tsarin kafirci kasuwancin mu tsarin kafirci aikin gwamnati duk tsarin kafirci mu'amaloli duk tsarin kafirci bankunan mu alhukukul maliya duk tsarin kafirci kuri yanzu abu guda ɗaya ake nema shi ma fa ba wai ce aka musulunci musulunci ba za a yi ba a sa fito da sunan musulunci ba a cikin takardun da the central bank za ta yi ba ta isa ta sa musulunci a ciki ba sai dai ta ce non interest bank amma saboda ya dace da musulunci kuma sun lena ku ku arnan kasar nan sun lena ku ba ku da kima idan su suna ganin ku banzaye kaga sun hana to irin waɗannan hukunce hukunce su ne addinin inda za a kafa shari'ar musulunci to da wannan in alkali ya zo ya baza risalarsa kurin a gaba shikenan ya yi daidai allahumma illa kurin abubuwan da aka samu sabani na me na ainihin wato mazhabobi wa kaffaratul qatl fil khata'i wajiba kaffara da mutum zai yi na kisan kuskure in mutum ya kashe wanda kuskure kana cikin tuka mota sai ka je ka bugi yar akuya kana bugar yar akuya nan mota ta ta dungurawa ka je ka kashe mutane to sai ka yi ka fara azumi duk da cewa qatlul khata'i ne to wajibi ne itqu raqaba yan tabawa baiwa mu'mina mumina an gane ko fa in lam yajid kaji ko in babu baiwa wa siyamu shaharaini mutatabi'aini sai ai azumi me guda biyu kuma a jere wata biyu kenan shaharaini wata biyu a jere imam at-tatai Allah masa rahama yake cewa wala yushtaratu kaunul qatil mukallafan ba a shar'anta cewa wai wanda yayi kisan cewa mukallafi bane walidha tu'khadhu min mali sabi wal majnun shi yasa aka ce in yaro karami in yayi barna ai za a iya dauka ko yi kisan kai za a iya dauka daga cikin dukiyarsa da kuma mahaukaci ma saboda yana cikin kitabul wada in mun zo a usul fiqh za mu yi magana akan me kitabul wada kitabul wada mun yi a warakat mun fara shi ne in kun sha ko kun manta wa yu'maru bidhalika kuma za a umarci mutum da ya je kisan ganganci a ce ya je wannan azumi in ufiya anhu fil amdi fa huwa khairul lahu idan an yi masa afuwar diya a cikin kisan ganganci wannan alheri ne gare shi amma fa ba a yafi azumi wa yu'maru bi dhalika dana ayi umaru bit takfiri umarnin da za a bashi din alawatil istihbab ne dole ne ya wannan azumi kun fahimci wannan yawa amma ana so a bashi umarni tayyib wa yuktalu az-zindiqu wala tuqbalu taubatuhu idan an samu mutum zindiki munafiki da yake bayyana wa mutane musulunci amma ya ɓoye kafirci sai aka kama shi yana yin wa musulunci wato zagon ƙasa to tunda ya zama zindiki ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci to ana kashe shi haddan la amma an ce haddan la ne in ba in ya nuna ya tuba wala tuqbalu taubatuhu ba za ka karbi tubansa ba tunda zindiki ne munafiki ne ko ya ce ya tuba ba za a karba ba amma dai a kashe shi amma kisan da aka masa na haddi ne ba na kafirci ba na haddi ne ba me ba na ba na kafirci ba me yasa aka ce kutila haddan la kufran saboda wajen gado idan aka ce an kashe shi kutila kufran ne an kashe shi a matsayin yana kafiri ne to fa ƴaƴansa ba za su shiga da shi ba ban sani ko kun gane amma an ce kutila haddan kenan an yadda din tubar ta sa an karba kaga yarisuhu auladuhu ƴaƴansa da da da ahaluhu za su ci za su za su ci gado yawwa to wannan kenan ya ce wa huwa in baka san waye zindiki ba wa huwa alladhi yusirru kufra wa yusirul islam mai boye kafirci ya bayyana musulunci muna nan da su da yawa tsinannu wallahi malam su ne matsalan musulmi a ƙasar nan ga sunan komai da su ake amma ma'aikatan arna ne ai musulunci malam daɗi ne shi ya tone kowa duk da za ka yi ka ka yi to irin wani an kama su kashe su ake lokacin da ake yakin iraki ɗan da amerika suke ta kashe musulmin iraki allah ya sa mujahidun ɗin iraki suka kama wani a cikinsu ba yake ashe shi yake zuwa kurum ya ɗebi labarai in an gama kimtsawa da shirya da komai kurun sai ije kewaya ko ta waya ne ko ta menene sai je gaya wa arna amerika ya ce ku zo ga musulmi na ɗinsu na kaza na kaza suna da sansani a wuri kaza suna da makamai a kaza kurin daidai lokaci karfe kaza kurin ku zo kashe su in an shirya abu sai a gaba ya da in an shirya abu sai bayan da gaba ya da in an shirya kuma da yake suma mujahidu mujahidin suna da wayo ba duka suke tafiya ba in ku mutum ɗari biyu ne to sai a tura mutum goma su je su yi operation a ah, ina ku tafi gaba daya to sun gane kuma ina ai ba haka ake yi ba ba haka ake ba ai musulmi ai ba wawa ba ne to da suka cafke shi suka gane shi ai kana go suka masa wala. ta baya ba ta kiyaye matsiyaci suka kwantar da shi yana yana wallahi kaza ke ƙarya kake tsinan ne zindiki ne hukuncin ka yanka suka kwantar da shi suka daba masa wuka ta kiyaye ƙiya na'am انا ما asma wanda ya kashe mutane da yawa a katul khatai azumi ɗaya azama na wata biyu kawai zai yi alƙawlin raje haka malamai suka faɗa ba za a ce sai ya yi azumukan duka gaba ɗaya ba don zai yi wa ɗauke rayuwarsa gaba ɗaya yana yi mutum ya kaɗe mutane guda biyu a lokaci guda sai ya azumin wata ɗaya wasu kuma sun ce inda ganganci ne a liƙa masa sai ya azumin wata hudu kun fahimce ni ko to wannan shine zindiki kenan wanda aka bayyana ya wanda ya bayyana cewa yana ɗiban sirrin musulmi yana kaiwa kafirai ta su kenan waliyul amri shugaba ya kamata ya masa wannan amma yanzu akwai wanda ake ɗaukan su aiki ma cikin musulmi aikin su kenan kudin a dasa muku su a masallatan ku da wuraren kan gurin ibada kudin su rinka ɗiban labarai suna kaiwa kuma sharri ma bara ma su faɗi iya abin da ake ba sai sun ƙara da gishiri ai mutanen nan gaba kaza ma za su yi ai za su yi kaza ai suna ma da shi ya kara kurin a wata ya je karba albashinsa ka da ka zama zindiki baka sani ba wallahi gwanda ka tuba gwanda ka kama faskare shi ya fi alheri wallahi ka ci kuma ana nan tun kafin ayyuka a duniya ake ta cin abinci kai yanzu rayuwarka ta kare cin abincin ka kai labari a cutar da addininka. ka arna suna nan suna cutar da musulmi kai ma kuma wai musulmi ne kuma an turo ka kuma kana ɗaukar rahoto kuma ka kai abin da zai cutar da addini me kun ka gyara ko shi malamin ko shi mai da'awar da kaga yana yin wani abu da ya kamata a watakila laifi ne sai ka zo a keɓanci ka ɗan yi masa nasiha ka ce malam a yi kaza a yi kaza a daina kaza a daina kaza saboda kaza saboda kaza ka ka taimaki addini amma ina suna shiga riki yawa suke yi sai wanda Allah ya kubutar to za a daina wazi ne saboda yan rahoto za a daina rahoton da duk tsiyar an kai ga dan adam za a kai wa mutum ne fa kuma ma mutum din ma dadin ta ma iya ritaya baya ma tabbata shi ma kudirar da alfarma ma aka kawo shi wata bai ma cancanta ba ai wanda yake da'awa ya sa addini a gaba dan adam baya gaban shi wallahi ku fahimci wannan wa kadhalika sahiru matsafi malam kun kama shi shi ma hukuncin sa wuka wala tuqbalu tawbatuhu matsafi kam ba a ma karban tubansa kuma suna malam sune maciya abinci yanzu eh ƙwarai da gaske maciya abinci mace akwai matsafan matan gwamnoni malami ne sunan malanta amma wallahi bokan matar gwamnani akwai bokan matar ciyama akwai bokan matar shugaban kasa akwai bokan wato kansila talakan boka kenan akwai gashi nan dai su yi ta tsafi su hada wancan da wancan wala tuqbalu tawbatuhu wa yuqtalu man irtadda wanda ya ridda yace ya bar musulunci a kashi illa an ya tuba sai dai in ya tuba wa yu'akhkharu litauba kuma in ya ridda din za a jinkirta masa ya jinkir a jinkirta masa a salatan kwana uku salatata ayyamin wujuban kenan wajibi ne in mutum ya ridda sai an jira shi kwana uku wane ka fa dawo wane ka fa dawo fa kwana na uku a ce wani ka dawo wannan ita ce ranar ƙarshe in ya ce ba zai dawo ba to kudu sai a raka shi lahira ai an gama wa kadhalika almar'atu kun gane yawwa wa kadhalika almar'a haka kuma mace kamar ya haka ko mace ita wa ta ridda kar ka ɗauka wai na mace daban ne yawwa to amma dan wannan tikrar ne dan yace manirtar da ai mace ma ta shiga yawwa wa man lam yartadda wa aqarra bis salati wa qala la usalli haka wanda ba ridda'i ba amma ya ya tabbatar da sallah shi bai ridda ba wa aqarra bi salati yace na yadda na tabbatar da sallah ma'ana aqarra bi wujubi salati ya yadda sallah wajiba ce wa qala la usalli sai yace sai dai ni ba zan yi ba ni bar ridda ba kuma na yadda sallah ko da ke barin gyara lamirin yace shi bai ridda ba kuma ya yadda sallah wajiba ce amma kuma ba zai yi ba in an isa sa shi dole to yanzu mai risala ya ce ukhira hatta yamdiya waqtu salati waqtu salatin wahidatin ku dan jira shi sai lokacin sallah ɗaya ya wuce wane tashi kai asuba na yadda wajiba ce ban ce ba wajiba wace kuma ni musulmi ne amma ba zan yi ba malam irsala ya ce to kudan jira shi har zuwa rana ta fito lokacin sallah wane kai sallah fa kafin rana ta fito sai ya ce ba zan yi ba fa ya ce fa illam ha util in ya iya sallace ta kurin a kashe shi malam kaji fa shari'ar musulunci a ayi shi kenan ai in bai sallace ta a lokacin ta ya wuce yi in bai ba kurin sai a kashe to amma wannan fa shari'ar musulunci alkali da amirul mumini shi zai ba ni da kai ne za mu yi ba kar mutum ya je rafke wani wataran eh yana kowa ma da muka faɗa mala hanza ba wani hukuncin wani anan inda haka ne da ba mu fara yi batun ba yau ba ko ba ka bane ba ba namu bane sai ku yi ta kokarin su ku ta kokarin su kowa kuna tasowa ba irin ya ku ya ku ya ku sai kokari ku kawo wani gyara da za a samu a Wa wa man imtana min az-zakati ukhidat minhu karhan wanda ya ƙi ba da zakka a karɓe ta da ƙarfi da tilas ko baya so wa man taraka alhajja fallahu hasbuhu wanda ya ƙin hajji Allah ya isa a to shine mana Allah ya isa masa shi ne Allah ya isa ba wa man taraka alhajja fallahu hasbuhu wa man taraka salata jahadan laha fa huwa murtaddi wanda ya ƙi yin sallah yana inkarinta shine jahadan laha malam sallah fa tafarin ba fila ba kaka je ka make wani da ya ƙi yin tarawihi <laughs> yawwa wa man taraka salata ai as-salata al-mafruda jahadan yana inkarin laha fa huwa kalmur taddi daidai yake da wanda ya ridda yusta tabu talatan za a nemi ya tuba kwana uku fa in lam yatub util fa in lam yatub in bai tuba ba a kashi wa man sabba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qutil duk wanda ya zagi manzon Allah ba wani dogon turanci kurin a kashe shi wala tuqbalu taubatuhu ko tubarsa ba a karba in dai ya bude baki ya zagi annabi to ko ya ce na tuba ba a karba wa man sabbahu min ahli dhimmati bighairi ma bihi kafar aw sabba Allah azza wa jalla bighairi ma bihi kafar kutila illa an yuslima to nan sai mu tashi ana wa man sabbahu min ahli zimmati gobe insha Allah ta'ala